Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar talata assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Har wa yau dai muna tare da wakilinmu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Yariman Muri Alhaji Isa ta fida a ci gaban tattaunawar da suka yi a wajen bikin baje amfanin gonan jihar Kano na shekara-shekara da aka yi can kwanakin baya. Yaya za a yi karamin manomi ko karamin makiyayi ko mai harkar nama ya fa'idanta da wannan yanayi da kai ko tsari da ake magana na zamani ai abin da nake magana na ce a baiwa mai zuba jari idan ka yi wurin kiwata shanu ai ba a ce ka zo ka yi wani lokal gama ya gudanar da shi ba a'a mutanen da suke da daji suna kiwo a wannan wurin mutum dubu kowa ya kawo shanu goma goma ba saniya dubu goma ba yana zuwa kowane rana ya ga shanunsa yadda suke girma abinda kawai za ka yi shine a lokacin da da suke girma kar a bar shi da yunwa a yi lissafin shanu sannan bayan wata shida za a sai da su za su ba shi kamar naira dubu ɗari hudu a ba shi dubu arba'in yanzu a ɗauke shi aiki a dubu goma a wannan lokacin wanda zai ciyar da iyalinsa kai kuma ka kawo jarinka ka gera abincin shanu ka gera ruwan sha ka gera gidan kwana da magani da inshora ku haɗu da wannan talaka a girmar da shanu nan ran da aka kai kasuwa talakan nan mai shanu goma nan kowanne ne zai sami ƙarin dubu saba'in ba dubu ɗari bakwai ya samu ba gwamnatin kano daga wannan gidan za ta iya ɗora ko saniya a harajin dubu goma a yau ana sai da shanu a kano gwamnati ba ta samun ko sisi saboda ba su da hannu komi a ciki amma in an mai da shi business ne kaga kayan gona da aka saya daga dawa ganyen gida ganyen masara ganyen abin nan gaba ɗaya wanda ya sayar za a ɗora masa VAT tax haraji Kano state government ta karba a san kuɗin kayan gona da yake raguwa a jihar Kano a binciken da muka yi ta hanyar ƙungiya da aka samu bincika kowane shekara ana rusa kayan biliyon shida na naira na kayan da ya rage bayan cire amfanin gona ganyen dawa ganyen masara ganyen shinkafa ganyen gida ganyen eh, albasa ganyen waye ganyen tumatur rubabben tumatur rubabben albasa rubabben tattasai duk abincin saniya ne za ka sami gida fiye da trailer arba'in ya lalace sai a je a zubar maimakon a kaiwa kamfanin geran nama ba ruwan saniya da abin da ya ruba dama a cikinsa abin da ya ruba yake so to eh, tafi da yanzu da yaya za ku shawo kan 'yan najeriya musamman 'yan arewa su fahimci wannan al'amari na zamani don a rungume shi tun da dama muna da adadin mahauta bila adadin gasunan sai dai har yanzu har yanzu gargajiya ake bi to ai hanyar gargajiyar nan zan ce tikatik ya zo idan ka duba yanzu lagos state government watan da ya wuce ta ɗebi mahauta hausawa su ɗari ta kai su kenya da, da botswana sun je sun ga yadda ake mahauta sun je sun ga yadda ake sai da nama kuma wallahi na ke rantse maka lagos state za ta kafa mayanka fiye da goma daga january zuwa june mai zuwa za su sake kasuwanni na yadda za a sai da nama mahautanmu da suke can za su dawo gida me yasa za su dawo ba za su ba za su fitin ba za su zauna daidai abin da Lagos take yi ba don ba su da ilimin wannan ba ka ce an kai su an kai wasu uh, eh, su Kenya ba wannan samfoti ne kawai an je su je su gani don wanda aka ce ba ka yi daidai su su hakura in dai ka ga abin mai daidai ka zo ba ka yi daidai an ce ka bari me za ka faɗa to yanzu suka dawo me kake ganin hakan zai haifar matsala mana matsala wannan tsari ya kamata idan an cinkar wacce matsala ai shi ne maimakon ɗiban shanu zuwa kudu mu kafa mayanku a nan mu gera nama mu je mu ɗauki kantuna a kudu muna sai da naman mu ba yadda za a ɗauki saniya a nan a kai kudu naman sai zama yawan daidai a jikinsa na daidai saniyan da aka yanka a nan inda aka girma da shi saniya tana rasa kusan kilo ashirin a hanya saboda wahalar tafiya don haka inda an yanka ta a nan naman saniya yana da kilo ashirin fiye da naman saniyan da aka yi lagos a yanka don haka mai yankan lagos ba da dalilin yanka zai jira naman mu ya zo eh, wannan eh, fahimtarwa da kuke ta yi na kamfe a eh, fahimtar da 'yan kasuwa manya da ƙanana ya zuwa yanzu yaya kake ganin yadda su mutane musamman 'yan arewa suke ansa wannan fahimta kafin ma ka ce kobo akwai wani abokina wanda ya haɗu da sokoto state gamman suna gina mayanka sokoto ta karba ministan abuja ya yarda yana gina mayanka ni na yi guda ga kano state gaman yau suka ce abinda muka gaya musu na ya shiga jikin su za su aikata za su samu 'yan kasuwa su tallafa musu don kada a cewa gwamnati gwamnati ba ta gudanar da business a rabu da gwamnati kenan kana ganin kwalliya za ta biya kudin sabulu nan da wani lokaci ai ta biya kudin wanka ma ba sabulu kawai ba Da fatan an sanya kunnuwan basira an saurari waɗannan bayanai na yariman muri Alhaji Isa ta fida. Sai kuma rana ya tau da izinin Allah ku ji kiran da yariman muri zai ƙara jaddadawa a ƙarshe. Kafin Muhammad Ibrahim Kwari ya shiga tattaunawa da sarkin hawan ƙasar Najeriya baki ɗaya Alhaji Hamisu Muhammad Ɗangawan. Yanzu a madadin wakilinmu na jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya tattauna mana da yariman muri Alhaji Isa ta fida hamshakin manomi daga dangadan ya rungumi fasahohi da dabarun noma da kiwo na zamani. Da mai haɗa mana sauti Julius Gresham ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC.